أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da roƙon Allah alhayyu alqayyum da mafi girman sunayensa ya mana baiwa da karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da aiki da karantarwar ƙur'ani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa ƙur'ani ya cece mu gobe kiyama wannan wata da muke ciki mai albarka na Ramadan Allah ta'ala muke roƙo ya sa mu a cikin bayin da za a yanta su zuwa ga aljanna muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi jinkai da gafara da yafiya da rahama zuwa ga iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da zuriyarmu da 'yan uwanmu da mu kanmu gaba daya mu da muke raye muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan addininsa ya ɗauki rayuwarmu da imani abubuwa da suka dame mu a wannan ƙasa mu Najeriya muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana su jarrabawa ta tsaro muna neman Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen ta. muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ƴan uwanmu da suka rasu a dalilin wannan Allah ya karbe su a matsayin shahidai waɗanda suke hannu an yi garkuwa da su muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da su waɗanda suke ba su hannu muna roƙon Allah ta'ala ya ci gaba da kare su dukkan wani wanda yake cin riba da waɗannan fitintinu din ya zama personal bukata yake da shi a ciki muna roƙon Allah ta'ala ya shirye shi wanda ba zai shirye ba muna roƙon Allah ta'ala ya sa fitina da bala'i da musiba su kare a kansa muna roƙon Allah ta'ala ya zaunar da ƙasar mu lafiya dukkan albarka da arziki da yake ba wata al'umma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya bamu muna tawassuli da mafi girman sunaye na Allah subhanahu wa ta'ala na alhayyu alqayyum ya amsa mana addu'o'in mu yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha tara ga watan ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku muna dab da goma na ɗokin sallah Eh, muna yara muna wata waka wai goma na marmari goma na wuya goma na dokin sallah <laughs> ana yi har yanzu eh, to gashi dai na muku yanzu kan kun dan more a yi gon harama ka yi wannan eh, ka san goma tsakiyar ya fi wahala na farko akwai doki. goman karshe kuma ana ta murna sallah ta kusa kuma a lokacin yarinta muna son sallah saboda za a yanka kaji wani lokaci a yanka ma babbar dabba a yi sabon dinki kuma za mu je barka da sallah ko ku ba ku yi barka da sallah ba ni na yi barka da sallah gidajen ummomi ne a gaggwagonan ka ne bafunan ka ne kawunan ka ne eh, duk waɗannan sai ka je ka yi gaisuwa a ɗan baka ɗan taro da sisi sai ka zo ka yi asusu in dai ba ku yi ba ni dai a da na yi <laughs> waɗanda suka rasu a magabatanmu Allah ta'ala ya gafarta musu ya yafe musu ya ji kansu Allah ta'ala ya kai haske zuwa ga kabarinsu eh, waɗannan duk waɗanda nake faɗa masu ya yawa Allah ta'ala ya ɗauki rayuwa su sai ɗan kaɗan da ba a rasa ba eh, wannan ne wahala na rayuwar duniya Allah ta'ala ya samu wanye lafiya Allah ya haɗa mu da dukkan alherin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharrin duniya da lahira in akwai tambayoyi ma da ibrahim bismillah ko wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam allah ya ji iyaye da malumman malam amin ya hayyu ya qayyum ina da tambaya ana iya sa masallaci a kasuwa saboda yana daga cikin gadon da mahaifi ya bari domin ba su da komai sai shi kuma suna tsoron su ta gayyara a duniya na gode malam Allah ya tashi a tashi lafiya to duk kai tunanin ka sai da masallacin ne zai sa ba za ku ta gayyara ba اللجنة الدائمة للبحوث العلمية شيني in ba karatu ya kawo ka baka ka fita ko nan ba wurin surutu ba ne duk wanda yake wurin nan ya zo ya ji qur'ani ne kuma sai mu dan an dan yi raha kaɗan a cikin karatu wani ya yi tambaya bai dace kuma ya zama dalilin karka taɓo wani kana taɗe da shi ba a cikin fatawan lajina lajinatul da'ima lil ubusul ilmiya shine babban kwamiti na manya-manyan malaman duniya da ke kasar saudi arabia da suke haduwa su rika ba da fatawa idan aka ce lajina ba fatawa ce ta mutum ɗaya ba ta majalisar koli ne na fatawa ta duniya da ke kasar saudi arabia a cikin fatawa da suka bayar a mujalladi goma sha shida ba na casa'in da shida sun ce baya halatta a sai da wakafi ko kuma abin da ke tsayawa a gurbi na wakati bai halatta a musulunci a tsaye da shi ba baya halatta ya suka ce laye su bai lil ba baya halatta ka sai da abin da aka yi wakati kamar a ce masallaci a magana mafi inganci na cikin wakati suka ce ba halal bane a tsaye da shi kuma ka'ida mai dalili saboda ai ba mu da kokonto duk inda aka yi masallaci man ba ana yi don kasuwanci ba ne ana yi ne don wa don Allah ibada ta Allah wa annal masajida lillahi aka ce fala tad'u ma Allahi ahada ai lillahi ne cikin suratul jin aya ta 18 kaga ai lillahi aka ce so da ka ka'ida duk inda aka yi masallaci a matsayin ana daukar sabadin wakafi ne wato endowment wani abin da ka rike asalinsa amma kuma ba a sai da shi sai a ci gaba da amfanuwa da shi an kafa hujja da hadisi akan wakati. akwai hadisi da yake muttafaqun alaihi bukhari da muslim Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu muslim ya kawo hadisi din hadisi na 1632 da manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya zo gare shi cewa yana da wata gonar dibino da zai bada ita kyauta fi sabilillah arada an yatasaddaqa bi bi bi khailin arada an yatasaddaqa bi khailillah yana niyyar ya sai ya bada menene bi khail dokin sa doki ne yana niyyar ya bada dokin sa dan bi khailin ne hadisi iya nufin ya bada dokin sa a matsayin sadaka sai annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yace a a tasaddaq bil asl ka yi sadaka da asalin abin shi tushensa amma ka rike amfaninsa sai ce layu ba wala yu haf wala yura lakin yun fak min samari haka hadisin yake mazala sai ce a'a ka rike karka ba da shi riwayar muslim da na faɗa ita ce ta kawo maganan dibino riwayar bukari ta kawo maganan doki to in ka ɗauki na muslim na 1132 sai ce ka rike wannan sadaka din idan ka rike ta a ka yi sadaka amma ka rike asalinta An an ce ka yi sadaka ka rike asali shine ka yi wakafi yanzu misali in na ce ina da hali ga wannan keken na ba da ya tafi sabilin to wannan sunansa kyauta amma in na ce ga keke na ajiye a masallacin nan duk mai bukatar ya hauki ta zai zuwa ya dauka idan ya dawo da shi amma ni ba dukiya ta bace wakafi ne to shi ake ce wakafi kana kula da asalin abun amma duk fa'idan da ke ci wasu ne suke amfanuwa kaga bambancin sa kenan na ba da sadaka ko kyauta da kuma wakafi a wannan hadisi da yace to ka rike asalin sa idan ka rike ba za a sayar ba ba za a kyautar ba kuma sai yace ba za a gada ba sai yace ba za a yi ba ba za a gada ba haka hadisin yace la yuba wala yuhab wala yura sai yi haka ba za a gada ba sai sai ku rike shi a rika amfanuwa da shi in bishiya ne a rika cin yayan bishiya da in abun hawa ne sai a hau da wannan malamai suka ce bittifaq baya halatta a sai da wakafi dan shi a ka'idan wakafi ba a cin gadon sa ba a kyautar sa kuma ba a sai da shi wannan nassi ne na hadisi da yake bukhari da muslim muslim ya tashi hadisi dubu ɗaya ɗari shida da biyu so da ala ayi halin wannan masallaci din bai halatta a sai da shi dan raba gado ba asalin sa wakafi ne kuma sai da masallaci ba zai sa a yi kuɗi ba ba yadda za a yi sa a yi kuɗi gara ku bar shi baban ku ya rika samun lada na sadakatin jariya kuma in kuka samu kudin sai ku ƙara ci gaba da gyara masallacin wannan shi zai sa rayuwar ku ta yi albarka kuma Allah ta'ala ya azurta ku saboda kun zama daga cikin masu tsoronsa ayoyi da dama sun nuna mana muhimmancin jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da kuma yin takawa gare shi ga suratul talaq aya ta biyu zuwa ta uku duka a fili ne min babil misal mai wa man yattaqillaha yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah baligh amrihi kan don haka ala ayi halin kaga takawa ce za ta sami Allah ya ba ku mafita a rayuwa wannan sai da shi masallacin ko ya kai masallacin harami a girma da kuma tsada idan Allah ta'ala bai albarkace shi ban kuma sai kudin sai lalace a banza to bare masallacin da yake watakila ko a gwanda yake ko a kano yake ko a in an yi sa a ce na abuja ko to nawa ne kudin sa gaba ɗaya an sayar ba abin da zai yi to za ka ina muku nasiha da cewa ba a sayarwa balma don ku ƙara kusantuwa ga Allah da kuma samun albarkar rayuwa ɗan taro da sisi da kuka samu sai ku rika ci gaba da gyara masallacin da baban ku ya bari ai shi yana da hikimar da yasa ya bar masallacin bai bar muku kudin gado ba yana muhimmin abu mai ya'ya ba kudin da ka bar musu ba tarbiyya da ka musu suka zama mutane wannan shi yake da muhimmanci investing ake yi a jikin ya'ya su zama masana addini sun haddace qur'ani ko sun san sunna sun yi karatun zamani wani ya zama likita wani ya zama injiniya wani ya zama computer scientist wani ya zama architect wani ya zama accountant waɗannan al'amura kuma an kula da tarbiyyar sun zama na kwarai wannan shine muhimmin haƙƙi da ke kan ku ba wai damuwa da nawa zaka bar musu a cikin akawun ɗinka ba a'a su taimake su zama mutane da a cikin society su ma za su taimaki wani amma babu damsul basirati da ya kai kai baka sa sun zama mutane ba kuma kana ci an wai ka bar musu kuɗi in ka bar kuɗin waka su za su yi wannan watsa wanda ake yi ba san wahalan kudin ba ba su da tarbiyya yasa a da sai a ce wai dukiyar gado ba ta da albarka ba ba ta da albarka ba ne mafiya yawa magadan ne ba san wahalan neman ta ba an bar musu kawai aka raba sai suka watsar da ita shi ne abin da ke faruwa so da aka a baro baba masallaci ko in masallaci na neman gyara sai ku gyara shi in iya neman taimako sai ku fita ku nemo taimako a gyara shi Allah ya taimake mu wallahu ta'ala alam wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tambaya ta zuwa ga Sheikh ko ne ni ne Sheikh na taba je muku ne Sheikh ne tunda muke ana na taba je ni Sheikh ne ko kun yi me a to ina ruwa nan kun shaida ni dai ban fada ba malam Allah ya kara wa malam lafiya da basira da imani ya kuma cikin mahaifan musulmai baki daya amin ya hayyu ya kayo malam za mu fara jarrabawa zuwa specialist medical doctor ranar alhamis mai zuwa har zuwa kusan jajiberin sallah don allah wani addu'a zai fi dacewa mutum ya yi na samun nasara wajen jarrabawa na gode dr muhammad daga gombe a cikin lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya mujalladi na 24 ba na 132 sun yi fatawa akan cewa abin da ya tabbata a sunna ba a samu wata addu'a guda daya ke bantacciya da manzon Allah ya faɗa na wanda zai je rubuta jarabawa ba ba a samu wata addu'a kai tsaye da ta zo ta a cikin wani hadisi ta wai za ka je jaraba makaranta ka rubuta kaza ba abin da yake da muhimmanci suka ce ga wanda yake neman taimakon Allah in zai addu'a shine yaya alaka tsakaninsa da Allah ta ce. idan tsakaninka da Allah iya da kyau to Allah yakan amsa addu'a idan ba yi da kyau kuma ana asara wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi wannan cikin bakara aya ta 136 kaga kai tsaye suka kawo ayar a cewa ai Allah ta yi falyasta yastajibu li wal yu'minu bi mu amsa wa Allah in yace mu yi mu yi mu bari mu bari kuma sai mu yi imani da shi idan muka yi waɗannan ababe guda biyu to babu kokonto Allah zai karbi addu'ar mu sai suka ce amma ana iya samun addu'o'i da ke zuwa da gamammiyar ma'ana gamammiya wanda ita babu laifi idan ka zo roƙon Allah sai kai aiki da ita min ba babin misal a ce gamammiyar addu'a da za ka iya yi idan kana da jarabawa shine kamar ka ce kana addu'a ka ce Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'al al-huzna idza shi'ta sahala wannan hadisi ya cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 2886 2886 kaga addu'a ce ga mammiya ba an yi ta kan jaraba ba amma tana da alaka da roƙon Allah ya sauwake maka abin da ka sa gaba ya Allah ba abu mai sauki sai abin da ka sauwake shi kai kake sanya abu mai kunci ko mai wahala ya zama mai sauki to kaga in ka yi ta akan addu'a kana roƙon Allah kana addu'a ta jaraba a cikin dare akan jaraba sai ce ya Allah ga wannan jaraba da muka sa a gaba ya Allah la sahala illa ma ja'altahu sahalan wa anta taj'al al-huzna idza shi'ta sahala to wannan ta dace tare da cewa addu'a ce da ta inganta a bakin fiyayyen halitta as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wa alihi sallam ba ce kadai akan jaraba ba sai dai duk inda kake neman taimakon Allah ya sauwake maka wani al'amari in ka karanta ana fatan Allah ta'ala zai sauwake maka ga kuma addu'a ta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir wannan hadisi shi ma cikin sahiha hadisi ne na 3182 manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace a lokacin neman taimakon Allah ka rika cewa ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir kaga al alkayyum din nan sune mafi girman sunayen Allah sai kace ya Allah cikin rahamarka in ke neman taimakon ka kaga gamammiyar addu'a ce amma tana da tasiri akan me akan jarabawa ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alayhi in ka duba cikin littafin sana jala'ul afsam fi fadilis salatu wa salam ala khairil anam dukkanin su akan falalan salati ya littafi ne da bai da girma sosai yana da kyau ka karanta gaba ɗaya yayi bayani akan falalan salati daga ciki shine yawan yin salatin fiyayyen halitta yana taimakawa ɗan adam Allah ya shiga al'amarin sa kuma ya sauwake masa yawan riko da yin salati na fiyayyen halitta mai neman taimakon Allah daga cikin tajriba na magabata yawan zama da alwala yana ba wa mutum kariya kuma yana sa Allah ta'ala ya taimake shi addu'a a dare a awqatul ijaba lokacin buɗe baki lokacin da ruwa ke sauka sulusul lailil akhir lokacin da aka ji zakara yayi shara da makamantansu duka lokaci ne da ake ne da ake karban addu'a wadannan abubuwa su za ku yi su ne muhimmai mafi muhimmanci shine alaƙa tsakaninka da Allah ta fi komai muhimmanci a lokacin da kake neman taimakon Allah subhanahu wata'ala in alaƙar na da kyau daga kafaɗa Allah ya ce Allah ya amsa maka muna roƙon Allah ya ba mu ikon kyautata alaƙa tsakaninmu da shi za mu tashi kan darasi na goma sha tara insha Allah a Ramazan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku muna cikin suratu Ali Imran insha Allah ku aran idan ka gane ina za a tashi kawai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونهم وما يضلون الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون جزاكم الله خيرا الله تعالى يقول ما كان إبراهيم يهوديا annabi ibrahim bai kasance ba ya bude ba wala nasuraniyan kuma bai kasance ba na tsare ba walakin sai dai kana ya kasance hanifan mai karkatuwa gaba ɗaya ne zuwa ga Allah musliman kuma wanda ya sallama kansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kana kuma bai kasance minal mushrikina daga cikin masu hada Allah da wani a bauta ba wannan aya tana da alaka da aya ta baya da muka karanta waɗanda suke bayani akan annabi ibrahim nasu ne al-yahudu suka ce annabi ibrahim ba yahudi ne jiya mun yi magana mai dan tsawo akai annasara suka ce annabi ibrahim nasu ne allah ta'ala ya ja kunnen su akan hatsarin yin magana da babu ilimi kana iya kafa hujja akan abin da kake da ilimi amma abin da baka da ilimi Allah ya ce kada ka kafa hujja da shi kwata kwata mafu sai su don Allah ta'ala ya nuna mana matsayin annabi Ibrahim sai gaya wa yahudu wa nasara da suke ta jayayya musamman waɗanda suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wanda suka rayu da shi tsakanin al-yahudu wa nasara wanne suka fi yawa asali al-yahudu sun fi yawa don akwai su da yawa a cikin garin Madina da yawa suna cikin garin Madina sun rayu da shi kuma abin da ya kawo su sun karanta cikin attaura ne cewa annabin ƙarshen zamani zai zo shi idan ya zo shi zai zo ya zauna a garin madina in yi hijira to sai suka yi ta tasowa daga sham suka yi ta dawowa garin madina suna zama su banu kainuka banu nazir banu kuraiza sai zama dukkan bayan gari su ne suna da yawan gaske kuma lokacin da ya zo suka ga ba a cikinsu ya fito ba sai suka ce to yanzu yake yi amma fa sun karanta siffarsa kan wannan yasa suka bar sham suka zo har madina suka zauna sai mutum ya taso ya sauko zuriyarsa ya taho yana fatan in shi bai zama annabin karshen zamanin ba ko ɗansa ko jikansa a samu wani amma da abin ya faru kuma shi ke da sai suka wuce suka sai a tuwa annabin ma da kawai ƙarya yake yi mun yi magana mai tsawo akan wannan a cikin suratul bakara ba sai mun maimaita ba to a lokacin ya rayu da su da yawa kuma ya yi ta mu'amala da su ya zauna tare da su ya yi mu'amala da su ya kira su zuwa ga addini kyawawan ɗabi'u na musulunci ya nuna musu da yawa waɗannan ɗabi'u masu kyau na haƙuri da taimako da adalci da riƙon amana da tausayi da taimakawa da kunya da makamantansu suka sa wasu daga cikin suka karbi addinin musulunci don haka shine Allah ta'ala ya ba su amsa da cewa da kuke ta mutu kan abin da kuke ba ku da hujja ma kana ibrahimu yahudiyyan menene matsayin ibrahim a anan kaga shine ismu kana yahudiyar kuma shine asalin mai khabaru kana da aka kore saboda maɗin linnafi ne so da aka kabaru kanan kore shi aka yi ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan kaga wala nasraniyan shi ma kabaru kana ne so annabi ibrahim bai shiga cikin yahudu wa nasara ba me dalili saboda shi ne biyayya ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma bai canja sakon Allah ba waɗanda suka ce shi nasu ne kuma an samu sun canja sakon Allah sai sa aka ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin sai dai kana ya kasance hanifan in an ce hanifan shine ma'ilan ila in an ce abu hanif ne to ana nufin wanda ya karkata ɗari bisa ɗari to shi hanifan ne annabi ibrahim ya karkata zuwa ga allah ɗari bisa ne bisa ɗari kuma musliman ya sallama al'abarinsa gaba ɗaya zuwa ga allah ababe biyu ne na farko karkata zuwa ga allah na biyu kuma sallamawa zuwa ga allah wannan ke bayyana ana iya samu ka karkatar abu gare shi kana da simfafi gare shi ko san abun amma ba dole kuma sai ka yi mai, sai ka sallama kai gare shi ba ko kuma wani abu wahala da saka ba kai amma baka karkata ba shi annabi ibrahim anan ne kasance ya kasance hanifan ne karkata yayi zuwa ga Allah ɗari bisa ɗari kuma musliman ya miƙa wuyansa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ɗari bisa ɗari shi yasa Allah yakan yabi Ibrahim ya kira ɗabi'unsa a wasu wurare ma ya ce annabi mu yayi koyi da shi ko mu a ce mu yi koyi da shi aran ma kana da misali إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين jazakumullahu khaira wannan zai zama cikin suratul nahl aya ta 120 121 122 muhallin shafin Allah ta'ala ya ce inna ibrahim bari mu ji kwalitisin sa irin ɗabi'u na kwarai da kuma nagarta ta tasa Allah ya ce inna ibrahim lalle annabi ibrahim kane ya kasance ummatan ay qudwatan ya kasance jagora ne saboda iya jagorancin sa kuma Allah ya kira shi da sunan al'umma ne wato kai kadai gayya ne a Hausance kenan kana ummatan qanitan lillahi ne kankan da kai ne zuwa ga Allah kuma walan yaku minal mushrikina shi bai shirka ba masu cewa shi nasu ne kuma suna shirka shakiran li alhumi sannan na? hanifan walam yaku minal mushrikina kaga annabi ibrahim mai karkata zuwa ga Allah ne bai zama daga cikin mushrikai ba kuma shakiran li al'umi yana godiya ne da me da ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala ta ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim Allah zaben sa yayi sai kuma ya shiryar da shi zuwa ga hanya wacce nake mai daidaitiya kaga kenan ashe Allah ta'ala me ya masa zaben sa yayi kuma Allah ya ce a duniya mun bashi mai kyau a lahira ba? yana cikin mai yana cikin manzanni saboda asali gina iya nufin manzanni ne kuma Allah ta'ala sun yi wahayi da cewa mai zuwa ga annabi mu bi millata ibrahima kai annabi muhammad ka bi tafarkin annabi ibrahim wato har mu an ce mu bi tafarkin sa ke sa ana maganan annabawa da suka sallaba zuwa ga Allah annabi ibrahim yana cikin as-sabiqun al shine thumma auhayna ilayka millata ibrahima hanifan muka masa wahayi ka bi ta farkin ibrahim kuma wannan ya sa alakar annabinmu da annabi ibrahim ta jini annabinmu daga zuriyar isma'il ne sannan mu musulmai da muka bi ka ibrahim ya ke cewa shi ne babanmu ta inda ya samu sunan babanmu kenan mun fi kowa kusanci da shi al'ummar annabi muhammad ta fi kowace al'umma kusanci da annabi ibrahim saboda me saboda siffata kanmu da shi da kuma koyi da irin abin da ya karantar wanda annabi mu ya rayu a kai kamar wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa jitabakum wa ma ja'ala alaykum fi din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada'a ala an-nas ayar karshe a suratul hajji ke da aya ta 78 kaga muhallu shahid millata abikum ibrahim ai tafarkin babanku ne ibrahim za ka ma ma'auhaina ilaika a millata Ibrahim shin wannan ga mu ne kadai ko ya shafe mu ya shafe mu mu ma ya shafe mu shi haza haka musulunci cike yake da karantarwar annabi ibrahim alayhi salam mafhum tayyib don haka walakin sai dai kane ya kasance hanifan mai karkatuwa ne zuwa ga Allah musliman kuma musulmi ne shi yasa tafsiri biyu na malamai huwa sammakumul muslimina kowannan zamirin kan wa yake komawa na wasu suka ce zuwa ga Allah wasu suka ce zuwa ga me zuwa ga annabi Ibrahim saboda an ka duba jerin ayar ai huwa jitabakum wa ma ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim za ka kuwa na farko suka ce kuwan yahudu ila ibrahim na suka kuwan yahudu kuwa jita ba kumfin amma ka'ida a larabci abdamir yahudu ila akrabil sai an samu dalili da ya tilasta a cire shi daga wannan akrabul ism zuwa ga ila abu adil <laughs> <laughs> wani ne aka ce isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin wa aka gaya wannan a wannan sura suratul baqara aya ta nawa <laughs> aya ta nawa 130 da da dai kai kuma ka ce sai ni me za ka ce sai ni <laughs> haka wa ma kana minal mushriki da annabi ibrahim bai kasance a cikin mushrikai ba don haka wanda ya ce annabi ibrahim nasa ne abinda zaka neme shi da shi ko a yau ne kika ce to bari mu duba a aikin ku akai shirka ko babu in akwai shirka to annabi ibrahim ba naka bane in babu shirka to shikenan annabi ibrahim naka ne me dalili ai law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu mutibuhu ba ka da'awar son mutum kuma ba ka iya koyi da karantar ta kwarai don haka karshen ƙayar abin da ke bayyana mana har a yau duk wanda da'awar shi ne bin ibrahim ne yana kan farkin ibrahim ko da wani yare faɗa zai mace to bari mu duba aikinsa ya dace da na annabi ibrahim ko bai dace ba in akwai shirka sai a ce a'a ba haka ibrahim ne ba shi Allah ta'ala ya wanke shi ya ce wa ma kana minal mushrikin kuma wa lam yakun minal mushrikina kage wa ma kana anan san wa lam yakun shi ko kusa da shirkan bai taba zuwa ba idan ka dauki aya ta 120 zuwa 121 a cikin nahari bai ma je kusa da ita bane Allah ta'ala muna roƙon ya rayar da mu akan tafarkin baban mu Ibrahim alaihi salam bisa ga karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس lalle mafi kusancin mutane ko mafi soyuwa ko kuma hakikan mafi zama waliyyai ibrahim daga cikin mutane shine inna aulan nasu wanda ya dace su yi da'awar ibrahim nasu ne in an ce dole sai wasu jama'a sun yi da'awa to wanda suka dace su tsaya su ce mu ne waliyan ibrahim su ne wa Allah ta'ala ya ce inna aulan nasu bi ibrahim ga nabi ibrahim su ne wa lallazina tabahuhu su ne na farko waɗanda suka yi zamani tare da shi waɗanda Allah ya turo shi zuwa gare su ya zo musu da su Ibrahim waɗanda suka ga jarrabawan da Allah ya masa na sa shi a wuta ya cire shi kuma suna tare da shi a cikin jarrabawa kaga su ne na farko na biyu wa hazan nabiyyu da wannan annabi la ilaha illallah Sheikh Muhammad Sani da Sabiru Ibrahim Lagi ta wallahi daraja ga annabi Muhammad ta kai iyaka kawai magana da Allah ya ce wa hadhal nabi wannan annabi bai ce wancan annabi ba zai ce wannan ya kusanto da shi da ya ce wannan iya nufin cewa annabi na Allah ne ya sa Allah ya ce wa hazan nabi la ilaha illallah da wannan annabin to kaga mabiya annabi Ibrahim da suka yi zamani da shi suka yi maya da shi sai na biyu Allah ya ce wa hazan nabiyyu wannan annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da ibnu abbas radiyallahu anhu ya bada shine annabi kalmar wa hazan ko wahazan hazan a wata kira'a in kace wa hazan ya zama asirin kalma daga annaba ne in ka duba suratu amma aya ta biyu anin naba'il abin annaba shine labari an ce annaba shine labari mai girma annabi kuma shine yana yi daukan annabi alawazani alfa'il mizanin alfa'il a wurin malaman sarrafi ya daukan kuma alfa'il iya iya daukan almaf'ul so da ka jumla za ta fasara za ka kace annabi a nan ya zama shi ne mai ba da labari ko wanda aka ba shi labari <laughs> a magana mafi inganci annabi ya zama almukbir kuma shi shine wanda aka ba shi labari kuma wanda yake ba da labari wa yake ba shi labari Allah ta'ala ya turo mala'ika Jibril su wa yake ba wa labari sahabbai da suka nakalo abun har Allah ya kaddara mu muka samu albarkar abu a yau kaga ya zama shi annabi ne ya zama al mizanin al-fa'il ala wadani al-fa'il kuma al-maf'ul saboda kada samun abu ɗaya zama yanzu mai duba hadisin da na kira satin da ya gabata na ibnu mas'ud akbara na rasulun lasasalar sai ce wa kuwa fadikul makduk hadisan haika sha arba'u da hadis na hudu amma asali riwayar wane ne riwayar bukari hadisi ne da muslim na dubu uku da ɗari biyu da takwas kaga sai ce fadikul makduk kaga alfa'il wal maf'ul ne shi fadik ne annabi mai gaskiya ne al kuma abun gaskatawa to da haka kenan annabi ya daukar al-mukhbir kuma al-mukhbar wanda ke ba da labari kuma ake ba shi labari don mizanin alfa'il ne wa hadha nabi da wannan annabi mai gaskiya kuma abun gaskatawa me dalili saboda labarinsa daga wurin Allah yake kuma labarin da ke zuwa daga wurin Allah dukkaninsa ingantacce ne kuma shi ma Allah ya bashi isma wajen kare shi idan yana isar da sakon addini zuwa ga sabai baya kuskure ko da jinya ya shiga za a samu throughout rayuwarsa in dai maganan wahayi ne ko yana cikin jinya ba a jin kuskure a bakinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam za ka ga wa hadhan nabi annabi mu iya tare da annabi ibrahim shi yasa aya ta 123 a cikin nahalin yace ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا نأكو والذين آمنوا da wanda suka yi imani wannan kuma su ne tun daga sahabbai zuwa yau to idan ni da kai mun imani mun shiga cikin wannan kaga waɗanda suke aulan nasu mutane uku ne inna aulan nasu bi ibrahim lallazi nattaba'uhu a zamanin sa sai na biyu wa hadha nabiyyu annabin mu sai na uku wallazina amanu da wanda suka yi imani tun daga zamanin sahabbai har wannan zamanin namu to waɗannan su ne asalin waliyan annabi ibrahim Allah kuma yace su suke da ikon su ce Ibrahim namu ne me dalili don su ne suke koyi da tafarkin sa kuma aikin su yake dacewa da irin aikin da Ibrahim alaihi salam yayi su ne waɗanda suke mai waliyan Allah Allah ta'ala ka sabu a ciki wallahu Allah waliyul mu'minina to alam bi ma'ana su ne waliyai mabiya Ibrahim a zamanin sa su waliyai annabi sallallahu alaihi kuma shi ne shugaban waliyan a zamanin mu sai kuma sahabbai kuma menene waliyai har duk wanda ya bi Allah yau da imani sunansa ne wali to wannan sune wallahu waliyul mu'minina to wannan duka in ka tara Allah ya ce a ce musu shi Allah waliyin su ne kuma su me yasa Allah ya zama waliyin su saboda su waliyan Allah kullum Allah ta'ala yana kare su daga halaka ne ma akwai misali الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون wannan zai zama cikin suratul baqara aya ta 257 Allah ta'ala yace Allahu waliyul ladina amanu Allah shine waliyin waɗanda suka yi imani yukhrijukum min adh-dhulumat ila an-nur kullum Allah yana ɗauke su yana cire su ne daga duhun shirka duhun bid'a duhun sabon Allah ilan nur zuwa ga hasken tauhidi da hasken sunna da hasken biyayya zuwa ga Allah amma wallazi na kafar wanda suka kafirce auliya Allah kuma ba auliya kuma tsagut shi shaytan shine waliyin su shi kuma abin da yake yukhrijuhum minan nuri ila zulumat shi kuma yana raba su da burbudin shiriya ne yana kai su zuwa ga kafirci zuwa ga duhu na me duhu na shirka da bid'a da sabon Allah masu wannan sifa su ne ma'abota wuta ni da ku Allah ta'ala ya kare mu kaga da Allah ce wallahu waliyul mu'minina yake karantar da mu wani muhimmin abu a nan wurin shine cewa duk yadda dan adam yake kar ya rika ba wa kansa garanti ya nemi taimakon Allah cikin duk abin da ya sa a gaba mafi muhimmanci shine imaninsa da Allah me dalili kaga anan bai ce suna cira kansu daga bata ko duhu zuwa haske ba sai ce shi yake cire su Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila nur kaga saboda me saboda sun bi Allah sai yake taimakon su in ba haka ba a waɗanda suka bata a duniya wanda suke cewa yau babu Allah gaba ɗaya ba su yarda akwai Allah ba in kuɗi ne akwai wanda ya fi ka in ilimi ne na zamani akwai wanda duk kasar ku babu wanda ya kai shi idan ci gaba ne na rayuwa yana rayuwa a wurin da wani baka taɓa zuwa ba a rayuwarka amma duk da haka sai kalla sai ce babu Allah me dalili don kai shirya da Allah ya baka bai ba shi ba ita shirya dan adam bai samun ta sai da taimakon Allah dole za ka yi aiki tukuru ka yi addu'a ka nemi ilimi ka yi aiki na kwari amma duk da wannan idan ka yi sai ka miƙa kokon bara ka nemi taimakon Allah in ba haka ba wasu mutanen suna ma kara karatun suna shiga jeji ne Allah ta'ala ya kare mu daga wannan zaka shi Allah mai jibintar al'amarin mu'minai ne ni da ku Allah ta'ala ya sa mu a cikin mu'minai na'am wadda ta'ifatun min ahli alkitab law yudhillunakum wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yash'urun wadda ta'ifatun min ahlil kitab wata jama'a wani bangare na ahlul kitabi sun yi kwadayin law ku. ina ma da za su shiryar da ku wa ma da za su batar da ku ina ma da za su batar da ku wa ma yudilluna ba za su batar da ku ba illa anfusahum sai kawunan su wa ma yashuruna amma su ba su sani ba in ka rike addini ba ne ke batar da kai matukar ka nemi taimakon Allah Allah ta lafa yace waddat kalmar waddat daga kauna ne suna kauna suna bege suna so shine wadda min babil misal kamar yadda Allah ya cikin sunayen Allah alwadud alwadud kaga sunan Allah ne an yi ishtiqaqin sa daga kalmar wadda ne wadda ai wadada mafhum idan aka yi fukki na idgamin aka warware shi sai zama wadda ai wadada ne saboda idigami iya rubin kamar maimaita harafi ne na wannan wurin shaddan da ake kai kenan an aka warware shaddar da nake nufi sai zama kenan ya zama wadada ne makon wadda so da haka wadda sa'ifatun as-sa'ifa shine al-jama'a ba a ce duka ba kaga adalcin qur'ani ba dukkanin su bane a'a wata jama'a daga cikin ahalin kitabi a waɗanda suke begen sai sun batar da su amma kaga Allah bai ce kulluhum ba sai ce wajjat ta'ifatun min ahli kitab in ka mu'amalance su a cikin al-yahudu wan nasara musamman idan ka je kasashen da aka ci gaba tsakani da Allah akwai waɗanda suke da kwatanta adalci da kwatanta zaman lafiya da kyautata wa musulmai duk abin da kuka bukata za a ga za su taimaka muku iya gwargwaro ne misali ina iya tunawa kayan da na tafi turai lokacin da tafi karatu na digiri da uku na je na samu a daidai lokacin babu wani masallaci da ake sallan juma'a kawai sai wani dan prayer room an yi an tashi sai a dan nada abubuwa sai su zo su yi muka haɗa kai da wasu ɗalibai na ce su guda da masallaci muka tafi wajen shugabannin jami'a shugaban jami'an ba musulmi ba ne muka gaya masa ga bukatar musulmai ga adadin su ga kaza kaza shi ya fita ya wuce gaba a nemi wurin da za a samar da masallaci a wannan jami'a da kuma cikin taimakon Allah ban kai wata hudu ko biyar ba muka samu wurin Allah ya jarrabe ni da yin limanci har na kammala inda ta kuma har yau masallacin yana wurin duk kokarin da muka yi da samarwa inda ba mu samu haɗin kansa ba da bai yi ba amma shi ya wuce kuma nan da za mu buɗe masallacin sai ga shi a tsarar ke president wa jami'a ko abin da ya gaba da haka shi da kansa ya zo wajen ya yi tabin tambayi a kan masail na addini muna da tashin da su ya ba shi amsa ya tambaya kaza da kaza da shi da cin dinsa amma na ga tsayawarsa ta hakika akan ya za a samar da masallacin wasu ababe da muka tashi da aka samu wurin muna tara kudin ya za a gyara kafin mu an kare ce to ai jami'a za ta gyara muku ita jami'ar a turai ta fara cire kudin ta samar da abin da muke so a wurin amma haka bazin nan shekaru da aka yi ba a samu wannan ba to kaga shi ne adalcin addini bai ce ne su ba sai ce wajat fa'ifatun min ahalin kitabi shi musulunci addinin adalci ne wannan a cikinsa kuma akwai wanda burinsu shine musulmi sai ya bar musulunci ana kuma samu yadda aka samu wasu wanda bai gaje su ba suna adalci akwai wanda kuma burinsu kenan wanda kuma wannan masu burinsu suka fi yawa musamman in kana yawo a duniya ko kana shiga manya-manyan tarurruka ko Allah ta'ala ya ba ka damar hawa kan wani wuri mai dan daraja to za ka iya gane yayi ake kin musulunci wani duk duniya abin da ya tsaya da kai shine kasancewar ka musulmi duk abin da kai a wurinsa ba daidai ba ne duk ingancin abin bai yi ba kuma duk alkhairin ka a duniya zai sawar da kai kamar bai gani ba duk kuma abin da za a faɗa a kanka komin karyarsa da rashin inganci shi kuma a wurin sa daidai ne me dalili ne kanka dai kai musulmi ne wannan yasa duk wanda bai da riko da addini ko bai da ilimi a yanzu dole sai kaga ya zama nan musulmi shine kawai shi musuluncin sallah biyar ne in ya zauna ya shiga dan taro ana dan taba giya shi ma dan ne bisa dan ya kurba bai dame shi ba ya zama dai yadda ake so haka zai sai a wayi gari a raba shi da rushin addinin gaba daya sai zama fafa lolo in ka gan shi a masallaci ba ka gane musulmi ne a kasuwancinsa ba addini a ofinsa babu addini a mu'amala babu addini wallahi azim in dai wai kana mu'amala a sama riko da addini biya da wahala da nake gaya muku ran da Allah ya jarbe ku za ku gane haka yana da tsananin wahala ka rike addinin ka in mutum bai da hakuri karantar da addini ba za ka iya yi ba ba ma karantar karantar ma ya yi girma kama ku yi shiga ta addinin ba za ka iya yi ba ba za ka iya yi ba Abin da nake madaran da Allah ya garbi wasu da wata dama za ku fahimci wahalan abin wannan shine asalin zamanin da manzon Allah yake gaya mana cewa ya ati alan nasu zamanu ya ati alan nasu zamanu sabr alqabid ala dinihi qalqabid hadisi aljamb hadisin ya tirmidhi hadisi na 2260 annabi ya ce wani zamani zai zo muku wanda ya riko da addini zai zama ya riko kaman da garwashin mutane in kai riko da addini ko kana malamin makaranta ko kana wani darekta a wata ma'aikatan kana kaza in dai an ga kana da addini mitin ma ake zuwa a yi a gaya za a yi a maka sharri ko a cutar da kai me zai dinka da shine waye ce ka rike addini kuma kai ka kai wannan matakin so irin wannan tsoro da barazanan idan har baka fahimci addinin ba to wallahi dole ka barar da shi shi yasa ba kowa ne yake samun dama ya kai wata dama ta sama kuma ya riko da addini ba sai mai hakuri wani baya ke tuna shi musulmi ne suke neman taimakon musulmai in ya samu taimakon su suka masa abin da yake so ko kuma iya neman kuri'a suka bashi daga na yarabu da musulunci sai kuma ran da ya zo neman taimakon in ba haka ba ba zai yi ba gabanin na kai kujerar da nake kai yanzu ta kasa da ita ba da zaune akwai lokacin da ana dora ne wanda suka fara kira da mutane ne na gamsu da su kuma wallahi bisa ga duk abin da ya bayyana ido na wallahi mutanen kwarai ne kuma mutane da suke kaunata don Allah nasiha su ta farko shine mana ba za a bar karantar da addini ba ne a'a ai abin da zai sa a bar karantar da addinin gara a bar abin shi kansa ba yadda mun ce musu kuyi abin shi ita wannan harka ta Allah ita ce tabbas kuma ita ake neman aljanna shi sa kaga duk yadda ake ce ba bari ba a kodan da kuma duk da za su ga kun karantar da addinin hankalin su sai tashi kuma za ku karantar ba ku zagi kowa ba ba ku yi kowa tabbace ba ba ku yi kowa sharri ba bal ma cewa kuke a zauna lafiya ku yi wa al'umma addu'a ku yi wa ƙasa addu'a in kai wa Najeriya addu'a ai duk ɗan Najeriya shiga cikin addu'a amma ba haka ne ɗan adam yake so ba wanda bai son musulunci a'a ka ajiye addinin ka zama ɗan duniya in ma baka zama ɗan duniyan ba to shi sai kokarin duk wani abin da zai yi sai ya lalata ka haka dai amma ba a nasara da wanda ya rike Allah ba a nasara a kansa sunna ce ta Allah in ka rike Allah to Allah ta'ala zai taimake ka amma wayan ka bai sai ba to riko da addini yana da wahala ko ba kawai sai kana kujera ta ilimi ko kana ta mulki ka kai sarki ko gwamna ko ka ba ko me kake in ka rike da addini sai kai hakuri yanzu mafi kankantar abu da zaka dauka ba damu da shi ba shine me kwallon kafa ko sport dauki Mesut Ozil duk bala'in da ya shiga a Arsenal mai ya jawo masa bayyana addininsa abin da ya shiga da jike nan me dalili an tozar da dan uwansa a wata kasa ya sa baki duk bala'in da Mesut ozi da shiga akan wannan ne aka kisa shi ya buga kwallo aka kisa shi ya yi wasa aka yin komai sanda aka tilasta ya bar wurin danye. me wannan faɗan kwallo ne bai amince ya sa gajeren wando amma wannan ɗan riko da ya sa ya huta bai sa ya huta ba to in kana da kokari a duk sana'ar da ka samu kanka kuma kai ka zama ambasada na addinin ka ba wai zama wakilin musulunci wai sai ka zauna ka yi tafsiri ba a'a kwatanta gaskiya ka wakilci musulunci in kai adalci musulunci kake tallatawa in ka zama mai kunya musulunci kake tallatawa in ka zama mai kyautatawa na kasa da kai har waɗanda suke addinin ku ba sai baka musu adalci sallan musulunci kake yi ya zama duk damar da ka samu ka nuna wani alama na kyau da tsaftar musulunci da adalcinsa na nuna cewa shi musulunci adalci ne har ga matsayinsa idan kai wannan tallata addini kake yi wannan da ake message ozil ya sa ya bar addinin ai bai sa ya bari ba ka dauki ba ba yanzu aka fara ba dauki Muhammad Ali dan boxing the boxing master shi fa ya shiga waɗannan irin bala'i na wahala tun 1960 aka kwace kambunsa da duniya da yi na ɗaya a boxing a dandan duniya saboda mai saboda addini an ce je kashe yan wata kasa yake shi ba zai ba addinin sa bai yadda ba ba dalili a kan wannan wani wahala ne mai shabasan da ya shiga exile wannan fa ba kawai mai wa'azi ba ne boxing yake daga jeran wando aka kwace kuma asalin sa ba mu asalin sa cassius clay daga baya zo muhammad ali cassius clay shine sunan sa ya gane kan musulunci amma duk wannan wahalar da ya ya hakura in kana bin tarihin da ko ka karanta ya rasu 1920 16 din nan an haife shi 1942 shekara ta saba'in da biyu da kudu ya rasu a duniya ya samu matsala ta parkinson shi ne wani ciwo da ke zara ga fiye ɗan kaɗawa haka haka parkinson in kana kallon za ga babu inda yake tsoron ya bayyana addininsa ka duba boxing da ya yi da george foreman misali eh, ka kalla tun muna yara kanana a kai sosai mun tashi mun ga ana kallon sa ne ali sabin allah sabin the rumble in the jungle haka ake yi wa abun take a nan afirka aka yi zayat hmm, me sunan kasar yanzu yanzu congo ake ce mata a nan afirka haka zo aka yi da ya gama aka ce aka yi nasara a kan koman george koman a lokacin bawan da ya yi nasara da shi ana boxing din lokacin rawun goma sha biyar ne amma tun shekararsa kusan hudu bawan da ya wuce rawun biyu bai buge shi ba a ba mu matsalin da ya aka kammala aka ce aka ka ka buɗe sai ce daga Allah ne ya ce it's not my power but from almighty God Allah ya ce ba ni bane Allah ne yayi abu ne na Allah ba daga to me yake naka da awai ke na addini sai ya ce masu interview da shi yan jarida ku je ku duba local masallatai a nan ku nemi booklet akan addini ku karanta to wannan Allah da za ku gani a masallaci ana rubuta abin da ya umarni da karfin sa ne nasara wannan ba a boxing ke ba to riko da addini ya sha wahala wanda yake bayyana maka duka menene ya shiga cikin wajen fatin min ahalai na lau yudilluna ku inda a lokacin ya yadda addinin da fa ya huta da fa ya huta duk abin da ba a zo addinin ne yau idan kowa za ka samu da nima sai ka yadda addinin to ba ruwan kowa da kai ba wani mai zagi ya daina mai kazafi ya daina mai sharri ya daina mai dalili addinin da ka rike kuma har a yanzu haka ne yanzu akwai wasa da ake na mix martial art usp a kawai ba Allah da fanar da nake bin tarihinsa na ga irin wahalarin da yake shiga binar muhammad dan palestine ne ya iya wasan yana ta nasara amma duka wurin ana mabin wai me sa ba a san ba wanda ke san sa laifin sa ne in ya shigo cike na sujudu shukr in yi nasara akan wannan ba a san akwai su da dama kawai siffatuwa da addinin sai da ba a son ka irin su habib norme gomedo duka musulmai ne za su kira Allah za su siffata da Allah ba a kan wannan in suka shigo filin wasan duk da iyawar shi habib ya yi wasa har ya yi ritaya ba ta barasara a kansa ba a duniya tun da ya zama professional ba a taba yi ba amma laifinsa ne mai dalili yana bayyana addininsa an yi an yi ya kawo matarsa public a gaggata ya ce a matarsa sa ne ta zauna a gida ba zai kawo ta ba shi ba zai yi ba so duk ya shiga cikin wajen fatun? wannan fa masu wasanni ne daga jeren wani kuma wani wasan ma ana yi ko riga su ba wai a riko suka yi wani abu na TV ko na advocating addini ba abu ne mai sauki to ita sunna ce ta Allah kullum kai riko da addini sai ka zama mai haƙuri kuma matsalar da ne shine addinin da ka ba kai ne ba a son personality ka ba a'a addinin ne ba a so in za ka watsar da shi ka zama ɗan duniya to ba ruwan kowa da kai amma inda za ka riƙe to kuma shi ke da. to amma sai ka ci gaba da riƙewa ita ƙarya lokacin ka tagaitacce ne alkazibu sa'a wal haqu wa sidqu ila qiyamis sa'a ita gaskiya tana da awa ɗaya ne gaskiya ƙarya tana da awa ɗaya ne gaskiya kuma har tashin kiyama ne Allah ta'ala ya samu wani lafiya don haka wajen tsa'ifatun min ahalin kitabi suna begen lauyu da kun. lauɗin ne aiki yu ai iyu kun. suna son su ɓatar da ku wa ma yu da yudilluna ba za su ɓatar da ku ba sai kawunan su wani irin ɓatarwa. batarwa shi ne abu ɗaya ne burin yaya za a yi kai ma ka zama irin su inda ali duk abin da suke ka zama kana yi shi shine ba burin adam za ka yi ba misali waddu law tudhinu fayudhinun ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء ود كثير من أهل الكتاب أو يغفونكم من بعد إيمانكم حسدا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير lokaci da ya kare ke tsaye da shi saboda muna da kasa da minti daya in na bari ya ce ba za a yi ba muhallin shaki ta yi da za mu ɗauka shine suna muku gaba akan me me akan addinin ku wadda kasirun min ahlil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim kaga kenan a ce akwai hasada daga gare su bakara aya ta 109 subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam